hukumar raya kasashe na majalisar ɗinkin duniya ta ce sun soma wani shiri tare da gwamnatin tarayyar najeriya don horar da matasa kan sana'o'i daban-daban za su kasance masu dogaro da kansu daraktan hukumar na najeriya mr samuel bolia ne da bayyana wa nema labarai hakan a garin maiduguri bayan ɗaukar nauyin horar da wasu matasa a jihar borno kan wasu sana'o'i daban-daban ya ce sun soma wannan shiri ne na haɗin gwiwa tare da gwamnatin najeriya wanda kuma za a kwashe tsawon shekaru biyar ana gudanarwa saboda baiwa matasa daman zama masu dogaro da kai ganin yadda ake tsayar ɗalibai duk shekara a jami'o'i da ma makarantun gaba da sakandare da dama. The objective of the program is to stimulate entrepreneurship in Nigeria support private sector development. Ya ce manufar wannan shiri namu shi ne muna so mu horar da matasa ne kan sana'o'i daban-daban a Najeriya don dafawa kamfanoni masu zaman kansu musamman ma ga matasa. And then we assist those young people once they are trained to be employed. And to do that, we are working with off-taker industries. Ya ce za mu kuma taimakawa waɗannan yaran da suka samu horo wajen samun aiki. Kuma yanzu haka muna aiki da wasu kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu don cimma wannan manufa namu. Ya ce ga waɗanda kuma muka horar amma ba samu abin yi ba za mu koya musu sana'o'in hannu wanda zai ba su dama don kafa nasu ƙananan masana'antar da kansu ya ce za ka muna ba da irin wannan horo ne a jihohi biyar zuwa shida na tarayyar najeriya kuma ana yin su ne lokaci guda tare da wannan da kuka gani yanzu haka ana yi a jihar borno 13% of the population of nigeria currently of the young people are not employed ya ce kashi goma sha uku na 'yan najeriya har yanzu ba su da abin yi dan ana magana matasa miliyan ashirin wanda har yanzu ba su samu abin yi ba this particular program is so solely funded by UNDP. Ya ce wannan shirin da hukumar raya birane na Majalisar Ɗinkin Duniya ne ta ɗauki nauyin shi kai tsaye. Amma idan muka kaddamar da wannan shirin za mu nemi taimako daga wasu takwarorinmu da ma gwamnatin tarayya don ci gaba da tallafa waɗannan matasa na koyar sana'an da za su kasance masu dogaro da kai. Ya ce idan waɗannan matasa ba su da abin yi lalle za su sama mana abin yi don haka dole ne mu tashi tsaye maganin cewa mun sama musu abin yi ko kuma sana'o'i a cewar daraktan hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da birane na kuma tambayi wasu da suka kasance cikin cikin waɗanda suka samu wannan horo cikin matasa hamsin da aka ɗebo koya suke ji game da wannan damar? Eh suna Dahiru Ahmad Suleiman. Daga yana ka mutum? Daga garin Banki. Eh dan gudun hijira ne a garin nan? Dan gudun hijira ne a cikin wannan garin. To ga shi kun zo an horar da ku har na sati guda. Me aka horar da ku ne nan? Gaskiya horon da aka mana mun ji sa sosai saboda horo ne wanda zai canja mana rayuwa kuma zai sa mu ci gaba a kasuwanci ko da baka taɓa yin kasuwanci ba ka zo ka samu wannan horon to insha Allah za ka yi kokari ka gina kanka yanda za ka amfanin jama'an da suke tare da kai ba ma kai kanka ba wani irin kasuwanci ne aka horar da kowa eh horon da aka koyar mana yanzu aka tafiyar da kasuwanci ne kowane iri ne eh na kaltuma abdurrahman so kaltum gashi Allah sa an horar da ku mako daya na wannan mutanen UNDP su horar da ku saboda koyon sana'o'i kuma me zaki ce game da wannan sana'a da aka koyar da ku eto eh, a farko dai muna musu godiya sosai dan sun koya mana yadda za mu yi sana'a har na tsawon kwana shida eh, kuma mun ga kokarin su sosai kuma mun fahimci abu ke zutun da Allah sa kun kore kun dauki wannan horo har na mako guda me kika sa gaba me kike so ki koya eto eh, a gaskiya ni ina so in yi kiwon kaji kin koyi wannan kenan yanzu eh ina yi ma yanzu kadan kadan kuma anan ma na samu so sauran bayani sosai da in naje zan kula wasu matasa ke da suka samu horo kan wasu sana'o'i daban-daban da hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da ƙasashe ka koyar musu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya